This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Kuna iya kuma kama mu kai tsaye a duk duniya a duk kuma lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na safiyar yau biyu ga watan Satumbar shekarar 2015. Sannan tare nake da Grace Alhera Abdu daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu ga yadda duniyar tamu ta waye gari. Cibiyar kula da 'yanci rani ta ƙasa da ƙasa ta ce sama da bakin haure hamsin suka kurara ƙasashen Turai bana domin neman ingancin rayuwa. ana ci gaba da nuna fargaba dangane da tattalin arzikin kasar china bayan rahoton koma bayan da masana'antun kasar suka samu da suka haifar da faduwar hannayen jari kana masu goyon bayan da yarjejeniyar kasa da kasa da aka cimma kan ayyukan nukiliyan iran sun samu karin kur'u a majalisar dokokin amurka to a gaishe sheki sakataren dindindin na ma'aikatar tsaro a najeriya shin me ake ciki ne game da yaki da boko haram inda su wannan yan boko haram suke ciki domin already yanzu a riga an same su an san inda suke ana afka musu to bayan wannan kuma ta yaya aka yi mai dokar barci ya buge da gyangyaɗi To da fatan za a mana afuwan tangar na'ura mai kwakwalwa. To akwai shirin demokuraɗiyya a yau, amma fa duk sai bayan cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Cibiyar kula da 'yanci rana ta ƙasa da ƙasa ta bayyana jiya talata cewa sama da bakin haure hamsin suka yi tafiya mai matukar haɗari suka ketare tekun baharan bana domin gudanar da wato gudun wahala da talauci a gabas ta tsakiya da kuma Afirka suna neman ingancin rayuwa a ƙasashen Turai. Cibiyar ta ce sama da 230 daga cikinsu suka isa ƙasar Girka, waɗansu 114 suka isa Italiya, akwai kuma waɗanda suka shiga Spain da Malta ko da yake ba su da yawa sosai. Kimanin 2,600 kuma suka mutu galibi ruwa ya tafi da su lokacin da kwale-kwalen da aka yi wa lodi fiye da kima suka nutse. an sami adadi na baya-bayan nan ne yayin da kasashen tarayyar turai suke ci gaba da fama da kwararar bakin haure mafi yawa da suka taba fuskanta tun yakin duniya na biyu wani kakakin cibiyar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya baba balog ya shaida murya amurka cewa dukkan kasashen suna da hakkin shawo kan lamarin kasashe da dama suna neman hana kwararar bakin hauren ko kuma takaita shiga su jiya talata hukumomi a hungary suka rufe babbar tashar jirgin kasa da ke budapest kafin daga baya suka bude an bar ɗaruruwan bakin haure galibi daga gabas ta tsakiya da yaki ya ɗaiɗaita a waje da dama suna roƙon hukumomi su kyale su su shiga jirage da suka nufi austria da kuma jamus hungary na ɗaya daga cikin mahimman ƙasashen da bakin haure suke bi zuwa ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai inda sama da mutane 156 suke isa kowace shekara. An ƙara nuna fargaba dangane da haɓakar tattalin arzikin ƙasar China bayan rahoton kuma bayan da masana'antun ƙasar suka samu jiya talata da yake sake haifar da faduwar hannayen jari. A birnin London da kuma New York hannayen jari sun faɗi da kashi uku cikin ɗari yayin da hannayen jari a Paris da kuma Jamus suka faɗi da kashi biyu da ɗigo hudu cikin ɗari. Farashin hannayen jarin Shanghai sun yi matukar faduwa a lokacin da aka bude kasuwannin a jiya, sai dai daga baya ya cira. amma aka rufe da asarar kashi ɗaya bisa ɗari yayin da jami'ai a kasar china suke jaddada cewa sun shawo kan lamarin hannayen jarin masana'antun kasar china sun yi faduwa mafi muni a watan agusta wanda ba a taɓa gani ba tun a shekara ta 2012 Kasar China ta yi fice a fannin sayar da kayayyakin ta kasashen ƙetare yanzu ta koma tana ba da ƙarfi wajen biyan bukatun cikin gida. Kasar wadda take biyu a ta biyu a jerin kasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya tana, tana fama da batun yi wa tsarin tattalin arzikin ta garan bawul da nufin bunƙasa shi da kuma inganta shi. narkewar da kankarar tekun yankin arctic ke yi ya sa amurka ƙara mai da hankali ba kan batun dumamar yanayi da batun tsaro da kuma makamashi kaɗai ba amma har da batun dakon kaya da jiragen ruwa da a albarkatun ƙasa da kuma kamun kifi waɗanda dukansu batutuwa ne da suka shafi ƙasashen duniya ko da yake ba a riga aka kafa dokokin ƙasa da ƙasa da suka shafi keɓewa da kuma bunƙasa wannan yanki ba mai yiwuwa ne batun ya ɗauki hankali a cikin watanni masu zuwa shugaban amurka barack obama ya yi kira ga majalisar dokokin amurka ta amince da hanzarta gina sababbin jiragen narkar da kankara a maida da shirin baya da shekara biyu daga shekara ta 2022 zuwa 2020 shugaban amurkan yana ziyarar kwana uku a jihar alaska jihar da take kuriya yana amfani da hotunan yankin da ke fuskantar barazanar sauyin yanayi wajen jan hankali kan yadda dumamar yanayi ka iya jefa ƙasashe ƙarƙashin wani yanayi da ruwan teku zai cinye birane da dama bukatar sayan sabbin jiragen narkar da kankara na iya zama wani batu daban kasancewa ana fuskantar narkewar kankara a tekun sai kuma yayin da ake ƙara bin ta tekun domin gudanar da harkokin cinikayya da haƙar mai da iskar gas jiragen ruwa za su iya fuskanta haɗari kasancewa sauyin yanayin yana haddasa daskewar daskarewar ruwan teku ana sai da manyan jiragen narka da kankaran ne dai akan kuɗi dala miliyan dubu ɗari kowane ɗaya sai dai yanzu haka amurka guda biyu kaɗai take da su a bayan rasha da ke da guda arba'in to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc Masu goyon bayan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma kan ayyukan nukiliyan Iran sun sami ƙarin kuru a Majalisar Dokokin Amurka, yayin da waɗansu 'yan jam'iyyar Democrat biyu a Majalisar Dattijai suka ce za su goyi bayan yarjejeniyar. Sanarwar ta 'yan Majalisar Dattijai Bob Casey da ke daga jihar Pennsylvania da kuma Chris Coons na jihar Delaware suka yi ta zo daidai mako ɗaya kafin Majalisar Dattijai ta fara tattaunawa kan ƙudurin da jam'iyyar Republican ta bayar na kin amincewa da yarjejeniyar da aka sanar a ranar goma sha hudu ga watan yuli tsakanin amurka da manyan ƙasashe biyar masu ikon fada aji da kuma tehran wannan goyon baya na nufin 'yan majalisar dattijai guda 33 da suka hada da 'yan democrat guda 31 da kuma independent guda biyu da suka kada kuri'ar goyon bayan yarjejeniyar da aka gani a matsayin wata nasara da shugaba barack obama dan jam'iyyar democrat ya samu 'yan jam'iyyar democrat guda biyu a majalisar dattijai sun nuna kin amincewa da yarjejeniyar da kuma galibin 'yan jam'iyyar republican a majalisa masu goyon bayan yarjejeniyar suna bukatar ƙuri'u kuri'u 34 a majalisar dattijai ko kuma 146 a majalisar wakilai kafin zartarwar da shugaba obama ya yi a kai ta ɗore idan aka amince da kudirin da jam'iyyar republican ta gabatar na kin amincewa da eh, su a majalisun. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington. Shin me yaƙi da 'yan Boko Haram ke ciki ne ga Aliyu Mustapha Sokoto da amsa daga ma'aikatar tsaron Najeriya? To a jama'a zaina ta da Alhaji Aliyu Ismaila wanda shine babban sakataren ma'aikatar tsaro ta Najeriya. Alhaji Aliyu a cikin makon nan ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke cika shekaru na al'ada guda ɗari da ake amfani da su ana auna mizanin nasarori da kalubala da sauransu da shugabanni ke samu. Idan ka dubi wannan shekaru ɗari musamman a harkar da ta shafe ka ta tsaro wace irin a takaice da na san abubuwan suna da nasarori kake ji an samu. na farko dai mu goda ubangiji Allah da ya nuna mana ga kasan mu da tana hade har yanzu guda daya ba inda bangaren da ya fita daga kamar yadda kowa yake tsammanin cewa za a haka to alhamdulillah kuma Allah ya taimake mu mu samu shugaba wanda kwararre ya ta fannin tsaro a Najeriya abun da ya fara zuwa da shi yanzu shine ce tabbatar cewa akwai kwanciyar hankali wannan tashi tashin hankali da ake dinna iyaye alkawari zai ga ƙarshen kuma alhamdulillah ya ɗauki matakin wannan yanzu haka na farko ya tashi bayan an rasa da shi da kwana uku ya je shi Niger ya je Chadi daga baya ya sake zuwa Kamaru ya je Niger ya je Benin Republic ya samu haɗin kan wayannan shugabanni duka sun amince lalle ya kamata tsaro yanzu a sashen lecture abu ne muhimmi wanda ya kamata duka mu haɗa kai mu kuma an samu ɗauri an samu haɗin ka akan wannan ana yi mm. na biyu ya yi canje canje na shugabanni wa'inda ya dauko kawo yanzu na ta fannin sojoji na kasa sama da na ruwa gaba ɗaya kwararru ne a wurin fannin sabisa su ana samun kwanciyar hankali wannan abubuwa da ake samu yanzu kasa ka ji an buga bomban buga da saboda inda su wannan yan boko haram suke shi domin already yanzu an riga an same su an san inda suke ana afka musu babu inda za su zana shi ne suke ɗan gudu da kake samu wannan a hankali shi man sha Allahu za a samu a shawo kansa America gashi ta gayyace shi ya je yanzu ji eh, saboda ake magana ya je shi yanzu kuma za a fura zai je kuma wani wuraren duka da ake gayyata to duk wannan da ake nema an gan shi da kuma ana neman da za a ƙara taimaka masa don a samu a shawo kan wannan tashin hankali. Eh, na Aliyu na san shugaba Buhari ya yanka wasu wannan sababbin shugabannin sojoji wa'adin watanni uku na su yi kokari su gama da mutanen Boko Haram din nan. A yanzu eh, an yi kamar mako biyu ko uku da yi wannan magana din. Kana jin za a cimma wannan buri cikin wannan lokacin da ya yanka? Alhamdulillah ina so in tabbatar maka cewa insha Allah su a ganin su ma su a ganin su ma wata uku kamar ya musu yawa domin nasarorin da ake samu wanda ba kullum ne ya kamata kowa a ga musu ga da ake ba saboda yanayin tsaro suna samun nasarori kwarai da gaske akwai abubuwan da suke so akwai karin makamai da wasu abun da suke so amma muhimmin abu shine sun sa zuciya su kuma dauka cewa lalle wannan wata uku da aka ba su insha Allah za su kama ta abin da muke nema mu wurin jama'a muna neman haɗin kai musamman cikin garuruwa inda ake duk wani dan wani bayani da ya kamata a kai a je a kai don a taimaka wa mutane su shawo kan wannan shi muke nema ina gaskiyar wasu rahotanni da ake bayar na cewa watakila mutanen na boko haram sun fara bulla a wasu sassa da ba a saba ganin su ba kamar kudancin najeriya irin su lagos eh to akwai dai kamanni haka kaza kamar dai ko a jaridu an faɗa cewa sss sun kakkama waɗansu to yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake faɗa cewa inda ake afka musu wurin sambe saɗi suna gudu suna neman mafaka wasu wurare wannan za ta yi gaskiya ne wani labari kuke da shi game da shekau a shekau a gaskiya ba ne da abin da nake so zan faɗa ba abin da nake shi zan faɗa kansa a nan yanzu haka to alhaji aliyu ismail kenan kenan babban sakatare a ma'aikatar tsaro ta najeriya idan ba ku saka ke ba na manja kun buka ce ba laushe ma'aikatan hukumar kare 'yancin bil'adama ta najeriya fa suna ci gaba da koka na cewa hukumar na take musu 'yancinsu ga wakilinmu mahmud ibrahim kwari daga kano Shekaru ashirin da suka shuɗe ne aka kafa hukumar kare hakkin bil'adama ta Najeriya domin bin diddigin duk wani hakki da aka tauyewa ɗan Najeriya ta kowace fuska. Yanzu maganan da nake maka watan mu biyu ba a bamu albashi ba, babu allowance, babu training, ba workshop, haka muke zaune kara zibe. kuma babu bayanin cewa me yasa ba a biya mu albashi ba komai da ka sani ya taɓarɓare a national human rights commission na najeriya mu sunan mu hukumar kare hakkin bil'adama amma mu hakkin mu ba a kare mana ba to me ke faruwa to ina za mu sani tunda ba sa mana bayani dole ka zo aiki yanzu idan ina da aiki complainant ya zo ya mun complaining dole da waya na zan kira saboda wayan wurin aiki ba kuɗi dole ne da mota na ina da shi ko in hau tasi in je inda zan yi aiki in yi aiki in dawo ba albashi ba kare haƙƙin ma'aikata muna cikin wani hali sosai gwamnati ya kamata tun da an ce za a yi canji a kawo mana canjin nan maganta sosai gaskiya tsakani da Allah muna cikin halin da ba za a taba tunanin ma'aikatan hukumar kare haƙƙin ɗan adam suna cikin wannan hali ba yanzu me kuke so misali gwamnati ko majalisa ta yi majalisa ta tashi ta yi bincike sosai bincike ba kaɗan ba kuma duk wanda abu ya shafa a hankaɗa shi ya gaba saboda ya kamata a share duk waɗannan masu bata al'amura an kafa wannan ma'aikata ne duk duniya idan aka ji um, hukumar kare haƙƙin ɗan adam an san cewa tashi take ta yaƙan wanda suke tauye mutane haƙƙi sannan kuma mu a ce ma'aikatanta muna cikin wannan hali da ba ba wanda zai iya mana magana ba wanda zai mana taimako inda ba a samu albashi ba ba a ma tunanin wasu abubuwa ma da ya kamata mu gaskiya ba mu san a inda matsalar take ba ko daga gwamnati ne ba ta ba da isassun kuɗin nan da ya kamata a gudanar da wannan hukuma yadda ya kamata a gudanar. Baya ga batutuwan da suka shafi sha'anin albashi da sauran haƙoƙin aiki ma'aikatan hukumar kare hakkin bil'adaman ta Najeriya sun kuma koka kan yadda shugabanni suka hana su kafa kungiya da za ta rinka bibiyar lamuran da suka shafi sha'anin aiki da ma'aikata. ita kamar shugabanni ba sa son a kafa kungiya don kawar da makalubale a gare su don su cika abin da za su ga dama ba tare da an bibi abin da suke aiwatarwa ba. don haka ne me kuke yi don ganin cewa su sun san hala da kuke ciki kuma. ba za iya magana ba. ba ka iya cewa komai ba kawai dai kai shiru a bi da kai yadda aka dama malai na kake a national human rights commission waɗanne hanyoyi kuke bi kuke sanar da hukumomi halin gaskiya babu wasu hanyoyi da muke iya bi sai dai kawai abu ya dame mu mu haƙura kawai mai ta tunanin yadda za mu ba solution har a haka dai kawai dole kawai ka haƙura. Dangane da wannan batu na tuntuɓi Hajiya Hauwa Jauro da ke zaman jami'a mai kula da ofishin hukumar na Arewa maso yammacin Najeriya amma ta ce ba za ta iya cewa uffan ba game da wannan al'amari. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. ka ga mutum ya janye wando don saboda kuɗi ana ma kai naushi to yanzu kuma ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya taka tsarin mulki ne wajen naɗe-naɗe da ya a baya-bayan nan. Jama'a masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wasu sabbin naɗe-naɗe da suka haɗa da sakataren gwamnati da babban jami'i mai kula da harkokin mulki a fadar shugaban ƙasa mataimaka na musamman kan harkokin majalisa da shugabannin hukumomin kasar da kuma na hukumar shige da fice. Wannan ya janyo surutai babu iyaka a kafofin yada labarai da na sada zumunci a intanet. Ga mashin fidar da Nasir Adamu Hikaya ya mana. No, I don't consider it fair at all. Judging by the... Sun ban ɗauka an yi adalci ba a naɗin waɗannan mukaman. bayan an duba tanadin tsarin mulki ya ce a raba mukamai dukkan shiyoyi su samu wakilci shugaban kungiyar haɗin kan yarbawa opc frederick fashewun ke mai da martani akan naɗin mukamai da shugaba buhari yayi zuwa yanzu musamman ma sakataren gwamnatin tarayya da yake ganin ba kyautawa sauran sassa ba muna matukar mutunta shugaba buhari da yin fatan zai kawo sauyi mai ma'ana amma gaskiya wannan sauyi nasa ba mai fa'ida ba ne in ji fashewun Take na tuntubi ɗan rajin kare muradun al'adun kabilar Ibo Comrade Isiya ga Ostet da ke jihar Abia wanda ke ganin nuna bambancin kudu da arewa ba zai haifa wa Najeriya alheri ba. Eh, Ina gani akwai daga mutanenmu da ke rayuwa cikin ɗimuwa da ke kawo ƙabilanci ko ɓangaranci wajen rikita lamuran ƙasa, in ji Comrade Ostet da ya karkare da cewa. Ina ganin idan Buhari ya naɗa ministoci kowane ɓangare zai samu wakilci akalla ina ganin zai mutunta tanadin tsarin mulki na bawa akalla kowace jiya wakili a majalisarsa ta zattaswa. Mai shugaban ƙungiyar bawa OPC fashewan wanke gani idan an naɗa ministoci kowane ɓangare zai samu wakilci. Penalty. Tem que, na frente, the chairman of a parastatal, and he comes from devon area. How does he listen to Fashewu uh, ya ce, Ta yaya kake ganin shugabannin sassan gwamnati da aka nada daga sashen da aka fifita za su mutunta ministoci da za su fito daga sashen da aka mayar 'yan bora? Lalle ya zama wajibi shugaba Buhari ya sauya takurawar gwamnatinsa. A nasa bangaren ɗaya daga dattawan Arewa, Sanata Hadi Sirika na ganin rashin jimiri ke damun masu korafi kan mukama. A sani fa ya taɓa yin shugaban ƙasar nan, kuma ya san da ita wannan tsarin mulkin ta najeriya a jira a yi haƙuri ya ga manyan waɗannan mukaman raba mukaman mutanen nan fa akwai da yawan wanda shi ganin su ma bai taɓa gani ba waɗanda ya naɗa eh, shugabannin sojojin nan bai taɓa jinsu bai taɓa ganin su ba bai san su ba wanda ya naɗa shugaban NNPC mutum da bai taɓa ganin shi ba da aka je aka binciko aka sa gano cewa mutumin kwarai ne kuma dama shi alƙibla jana Buhari a yanzu ita ce tattalin arziki da tsaro sai ce eh to na samu wanda sanya saboda haka ni ina ganin in 'yan najeriya suka haƙura aka bi a hankali a hankali aka yi wannan abin gwamnati ta kafu to insha allahu ba za a bada kunya ba kuma adalcin da ake mashi kirari shekara da shekaru za a gan shi muraran a sani cewa fa mutumin nan shekara shi saba'in cikin shekara saba'in na dinnan ba wanda ya taɓa ce mashi allah wadare to a yanzu ne <laughs> zai abin da ba na daidai ba haƙuri kuri ya kamata mu su ni a nawa eh, tunani kuma in an duba shi ne wannan a gaskance akwai sauran mukamai bila kakakin shugaban kasa femi adeshina ya ce nan ba da dadewa ba shugaba buhari zai yi naɗe dan da za su kara da ƙasa na tambayi dr sa'id ahmed dukawa na jami'ar bayero da ke kano shin shugaban ƙasa ya taka wata dokar kasa wajen naɗe dan da ya yi ne wato abu biyu ne ah, akwai naɗe-naɗe da doka ta wajabta cewar sai sun la'akari da bambance-bambance na Najeriya. Musamman a tsarin mulki eh, sashe na sha hudu an yi bayanin a tabbatar aka tashi naɗa ma'ana ministoci an yi la'akari da bambance-bambance na Najeriya ta yadda kowa zai je ana tare da shi. To sannan akwai wasu kuma naɗe-naɗe waɗanda shi shugaban ƙasa shi yake da ikon yayi su gwargwadon inda iga ya dace. to yawancin masu soke-soken nan ba la'akari da abubuwa biyu ba na ɗaya ba su la'akari da cewar na ɗan nan da aka yi zuwa yanzu ba su shafi ɓangaren da ake son lallai sai ka bai wa kowace jiha ba ko kowane yanki na najeriya na ɗane ne waɗanda shugabannin da suka gabata su ma irin waɗanda wato shi yadda suke so suka yi su. To, akwai misali? Eh, na ce da misali kamar shugabanni da suka yi irin wannan? Eh, idan yanzu ka ɗauki waɗanda su lokacin Obasanjo, hmm. ko kuma ma lokacin Jonathan, hmm. um, da Chief of Staff, da personal security, da personal assistant, za ka ga duka 'yan kabilarsu ne waɗanda watakila tun da in dai ba bacci yi eh ba kullum suna tare watakila za su so ko da da yaran ne su ɗan yi magana ba kullum sai da turanci za su yi magana ba saboda haka ba abun mamaki ba ne yanzu idan buhari shi ma ya naɗa 'yan arewa waɗanda ko ba komai zai iya magana da su da yaransa wa jefa-jefa a hmm. lokacin saboda aikinsu ya shafi na ofis da kuma nasa na ƙashin kansa. Saboda haka haka al'ada take abu na biyu da ba sa da na lura ba a yi la'akari da shi ba wajen soke-soken mm. shi ne ana ta karawa da waɗanda ba shugaban ƙasa ne ya zaɓe su ba wato ko dai aiki ne ibiyo ta kansu suka ɗauka ko kuma zaɓe aka yi alal misali masu wannan sukan suna cewa arewa ta rike kaza arewa ta rike kaza arewa ta rike kaza sai suke haɗa da misali shugaban ɓangaren shari'a hmm. wata aiki ne ya biyo ta kansa wacce take kai ta gama aiki waye mai binta shi sai ya ɗauka suna haɗa da shugaban hukumar zaɓe wanda aiki ne biyo ta kanta na kai ya gama waye mai binsa wance aka ce a bata suna haɗawa da wato hukumar shige da fice wanda aiki ne biyo ta kansa suna haɗawa da wato suna haɗawa da shugaban majalisar dattijai hmm. wanda zaɓe suka yi suka zaɓe shi ɗan kudu da 'yan arewa a majalisar. Kuma ɓangare ne kuma reshe ne na gwamnati daban wadda baya ƙarƙashin ikon ɓangaren zattaswa da shugaban ƙasa ke da iko a kai. Yawwa baya ƙarƙashin shugaban ƙasa. Hmm. Suna haɗawa da shugaban majalisar wakilai wanda da shugaban ƙasa da jam'iyyarsa su ba shi suka so a zaba ba asali wanda suka so a zaba dan Legas ne mm. amma su 'yan majalisar da 'yan kudancin su da 'yan arewa suka haɗu zaba dan arewa duk waɗannan sai ka ga ba laifin shugaban ƙasa ba ne amma wajen suka sai ka ga ana cewa arewa ta rike kaza ta rike kaza ta rike kaza ana lissafowa har su mm. abu na ƙarshe da zan so da ni shine dan ma ya tabbata cewar akwai an yi wani abu da ba daidai ba to ba na son yadda na ga ana yin musun a social media wato internet hmm. a ce yan kudancin wato a Najeriya kudu maso gabas kuma ma a kudu a ce su ne kawai za ta yaki in banda kamar yadda ka faɗa ana samun wasu saboda bambancin jam'iyya 'yan arewa su ma suna nuna ba su ji daɗi ba sai kuma waɗansu 'yan arewa da ba su fahimci abubuwan da suka auku ba su ma duk sun bi abin nan to wannan yana janwowa imai da mu baya a zo ana ta maganar kudu da arewa kudu da arewa kuma shi yake janwowa waɗansu suke kuskuren cewar ai a baya ma wato shi ma jonathan ya yi naɗe-naɗe bai 'yan arewa ba ko kuma a zo ana ɗauko magana cewar ai in ka ɗauki ma'aikatan gwamnatin tarayya gaba ɗaya don kudu sun ka yan arewa saboda haka mu ma a dawo a bamu wanda ba hakan ya fi kamata a tafi da maganar ba kamata yi a tafi da ita akan shin akwai dokar da aka sabawa in babu wadda kuma babu to kamata yi a yi shiru shin waɗanda aka naɗa sun dace in sun dace wanda mafi yawan mutane sun ce sun dace to yi shiru in kuma ba su dace ba to kada a ji bangare ɗaya suna kuka gaba ɗayan najeriya duk wanda yake kishin ƙasar ya koka haka na to yi fatan a ce an yi. Masu aro da wannan fashin baki Allah ya mu karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamun na madadin Nasiru Adamu elikaya da kuma Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Cuba Hero Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. 'Yan adawar siyasa a Neja da ke Najeriya sun ce ba canji su a ganin su duk da cewa ko an sami APC a jihar. a jihar Niger mu har yanzu ba mu san da an yi canji ba har yau har yau kuma akwai abubuwa da yawa wanda yake in ka zanna ka duba taimaka ma matasa aikin yi har yanzu mu ba abin da muka gani a ƙasa. To sai a tara a shirinmu na hantsi an jima kaɗan. Kafin mu karkare bari mu koma ga inar amal mu ji labarai amma wannan karan a takaice. cibiyar kula da 'yan tirani ta ƙasa da ƙasa ta bayyana jiya talata cewa sama da bakin haure 350 suka yi tafiya mai matuƙa haɗari da ƙetare tekun baharan bana domin gudun wahala da talauci a gabas ta tsakiya da kuma afirka suna neman ingancin rayuwa a ƙasashen turai cibiyar ta ce sama da dubu da talatin daga cikinsu suka isa ƙasar girka waɗansu dubu ɗari da goma sha hudu kuma suka isa italiya akwai kuma waɗanda suka shiga spain da malta ko da yake ba su da yawa sosai an ƙara nuna fargaba dangane da haɓakar tattalin arzikin ƙasar china bayan rahoton kuma bayan da masana'antun ƙasar suka samu jiya da ya sake haifar da faɗuwar hannayen jari a birnin london da kuma new york hannayen jari sun faɗi da kashi uku cikin ɗari yayin da hannayen jari a paris da kuma jamus suka faɗi da kashi biyu da ɗigo hudu cikin ɗari narkewar da kankarar teku yankin atike ke yi ya sa amurka ƙara mai da hankali ba kan batun dumamar yanayi da batun tsaro da kuma makamashi kaɗai ba amma har da batun dakon kaya da jiragen ruwa da kuma zakulu albarkatun ƙasa da kamun kifi waɗanda dukkansu batutuwa ne da suka shafi ƙasa da ƙasa ko da yake ba a riga aka kafa dokokin ƙasa da ƙasa da suka shafi keɓewa da kuma bunƙasa wannan yanki ba mai yiwuwa ne wannan batu ya sake daukar hankali a cikin watanni masu zuwa masu goyon bayan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cima kan ayyukan nukiliyan iran sun samu ƙarin kuri'u a majalisar dokokin amurka yayin da waɗansu 'yan jam'iyyar democrat biyu a majalisar dattijai suka ce za su goyi bayan wannan yarjejeniya sanarwar da 'yan majalisar dattijai bob kasi daga jihar pennsylvania da kuma chris coons na jihar delaware suka yi ta zo ne mako guda kafin majalisar dattijai ta fara tattaunawa kan kudurin da jam'iyyar republican ta bayar da kin amincewa da ita To da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku sai kuma an jima za mu sake da a shirin hantsi a madadin ita Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatarwa sai wanda ya jagoranci shirin cewa Hero ne sai kuma injiniyan mu na yau Jim Hammond ni Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.